شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون watan Ramadana wanda Alƙur'ani ya fara sauka ga annabi a cikinsa a daren Lailatul Qadri shirya ne ga mutane, kuma a cikinsa akwai dalilai bayyanannu na shirya da rarrabewa tsakanin gaskiya da barna. Duk wanda watan Ramadana ya kama yana gida bai yi tafiya ba, kuma yana lafiya lau, to wajibi ne ya azumce shi, wanda kuwa ya zama bashi da lafiya, azumi yana masa wahala. ko kuma yana cikin halin tafiya to yana da damar ya sha azumi idan kuma ya sha to wajibi ne a kansa ya rama waɗannan kwanaki da ya sha azumi a cikinsu Allah yana so ya bi da ku hanyar sauƙi da abin da ya shar'anta muku ba tsanani ba kuma don ku cika adadin watan ramadana gaba ɗayansa kuma don ku girmama Allah wato ku yi kabbara bayan cikar watan ramadan ranar idi akan datar da ku da ya yi na azumtarsa kuma ya taimake ku kan cika shi ko kuka gode wa Allah a kan shiryar da ku da ya yi zuwa ga wannan addini wanda ya yarda muku da shi